Rahman dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da ƙasai wanda ke jujjuya al'amuransa bisa tsarin da ya tsara ya yi umarni da adalci domin a samu zaman lafiya da nitsuwa ya yi umarni da rikon amana domin a zauna lafiya kowa ya ji daɗin ɗan uwansa muna jinjina masa muna godiya gare shi mun tabbata Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shi kadai ke al'amuransa baya bukatar mataimaki abin da ya ga dama ke gudana wasu suna sabawa Allah Allah ya kyale su da ganin damansa domin ya kama su lokacin da ya nufin kama su Allah subhanahu wata'ala shine gagarau shine alqahhar kuma shine al-jabbar Allah shine al-aziz a lokaci guda shine al-hakim Kada godiya gare shi muna tabbatar da takarsa cikin sunayensa da sifofinsa muna tabbatar da takarsa cikin ayyukansa rububiyarsa muna tabbatar da kaɗaitakarsa cikin cancantan ba abin da ya dace a bautawa in ba shi ba kira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba wadda yayi umarni da adalci da kuma kiyaye amana wadda shine ya koya wa al'ummarsa yadda ake rikon amana yayi adalci wa kowa cikin gudanar da al'amuransa da da amincin Allah tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa duka waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban yana tunatar da mu mahimmanci ko tasirin adalci da kiyaye amana wajen samun zaman lafiya da bunƙasar ƙasa da ci gaban al'umma da samun nitsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da al'umma ta wayi gari shugabanni da talakawa ba su damu da adalci wa juna ba ba su damu da kiyaye amanoni da yake kansu ba zai wuya a samu nitsuwa a samu kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da adalci ko da kuwa ga mutumin da kuke da wani abu a tsakaninku in dai al'amarin adalci ya zo wajen mu'amala wajibi ne ka masa adalci misali wani ba musulmi ba ne amma in kuna mu'amala da shi a dukkan haƙoƙinsa wajibi ne kai masa adalci duk abin da ya cancanta in ka bashi ba ka yi zalunci in dai kai ne mai bayarwa kake ba musulmi bane ko ba ɗan ƙabilar ku bane musulmi ne ba ɗan ƙabilar ku ba ko ba ɗan garin ku ba ko ba ɗan dangin ku ba wannan yasa aka hana shi haƙƙinsa da sunanta ana kai azzalumi ne Allah zai tambaye ku kenan adalci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah subhanahu wata'ala ya ce kyaman mutane dan ka duba sashin malamai suna faɗi me yasa ma wannan ayan yaushe ta sauko lokacin da aka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa aka hana su shiga makka aka ce ba za su je su shiga maka ba saboda su musulmai ne sun yi imani da abin da Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da shi haka mahukunta maka suka hana su shiga shiga wasu tawagar mutane waɗanda ba musulmai ba su kuma sun taso daga najiran su kuma sun zo za su shiga maka su kuma aka ce an yi su shiga sahabbai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu ma tun da waɗancan sun tsare mu ko muna da iko akan waɗannan sai tun da ba tafiyar mu ɗaya ba amma an ba su su shiga to mu kuma mu tsare su mu hana su ai muna da ƙarfi sai Allah ya sauko da aya ya a ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillah shuhada bil qist ya da suka yi imani ku tsaya tsayin jaka domin Allah kuna masu ba da shaida da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta ta'dilu kar kyaman mutane ko su ba naku bane ba yasa zukatan ku su karkata ku zama mujirimai wajen rashin yi musu adalci Allah ta i'dilu ki adalci huwa aqrabu littaqwa haka duk mu'amalan da ka yi da kowa kada kawai yi adalci me Allah a yi? wannan mutum ya cancanta kai masa adalci za a samu zaman lafiya kai Allah kake tunawa ba wai shi musulmi ba sannan kiyaye amana da aka samu amana aka kiyaye ta za a samu sauƙi za a samu nutsuwa dukkan tashin tashina da suke faruwa a yanzu Karancin adalci da za a gudanar da adalci da talakawa da shugabanni mai adalci wa juna a ƙasar nan dukkan matsalolin da suke zo nan ba za a garan da za su tafi ba sai dai kawai a gaba su ai ba a garan da suka zo ba ba a san ta ina suka zo ba suna faruwa idan ka ga irin abubuwan da suke faruwa shi kai ɗan adam mai hankali ne duk iya kurewar hankalinka ba kai suka fassara me yasa abu kaza yake faruwa wasu sun kashe wasu an kashe su wasu an kama wasu sun kama duk waɗannan abubuwan in ka auna me yasa aka yi me za a cimma me manufa ba kai suka gane ba yaushe aka fara waye ce a yi duk gaba ɗaya sai a yi ta kame kame da gudun guduma saboda me an sake adalci da amana idan ka duba siyasar ƙasa musamman in ka dawo arewacin najeriya inda hayaniya ya fi yawa wajen kisan kai da zubar da jini da ma ba mai. mutum ya kulla bom a jikinsa ya je gurin taron jama'a ya fake su da shi gaba ɗaya su tarwatse gaba ɗaya arewacin najeriya ake kafirin jaye kafin ka ji a wasu yankuna na najeriya sai ka ji sau adadi mai yawa a arewacin najeriya a tsakanin musulmai kama musulmai ɗauke musulmai shiga jeji da musulmai duk gaba ɗaya arewacin najeriya ake kashe mutane ba gaira ba dalili yanka su kona garuruwan su kuma ki anan ake me yasa to da karancin adalci da karancin rikon amana na mu da muke wannan yanki saboda waɗanda ya zama wajibi akan su su yi adalci su kiyaye amana babu kamar musulmai waɗanda alƙur'ani ke magana da su jama'a rinjayen 'yan siyasa a arewacin najeriya in ka ji suna hayaniya suna ihu suna sukan gwamnati ba sa cikin gwamnatin ne rinjayen 'yan siyasar najeriya a arewa in ka ji suna cewa ba a iya ba an yi zalunci ba a adalci ba sa cikin gwamnati mafi rinjayen 'yan arewa yawanci haka duk 'yan arewa mafi rinjaye ɗaiɗaiku in yana cikin gwamnati ko kona jama'a ake baya magana kuma baya cewa hakan ba daidai ba ne wannan shine yawanci abin da ke gudana a arewacin arewa a arewacin Najeriya haka ba mu da adalci wa kanmu ba mu kiyaye amanar kanmu ba don haka matsaloli su yawa kanmu yau idan kana murna aka ce an kama wasu wasu ta'addanci an kashe su idan ka duba in ɗari aka kashe ita za ka samu dukkan su yan arewa ne idan su ne suka yi ta'addanci suka kashe ɗari in ka duba wanda aka kashe ɗari nan in arewa aje aje aje aje wasu shekaru ne ake targeting yadda sai an zama yadda aka zama tare da haɗin kan miyagun 'yan arewa saboda ka talakawa musamman ɗalibai a jami'a kar ku zama kamar waɗanda ba karatu su yi ba kar ku zama kamar ba ku da basira wasu ahdiya mafi rinjaye masu son kansu da kansu yanzu zamanin siyasa ya doso zo su rudar da ku da wahalhalu mutum bai sha rana wajen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin hadis da ayoyin alqur'ani ba yana shan rana yana hada zuba wajen kare wani mutum wanda in ya shiga gwamnati ya manta da shi mai da hankali yan arewa a mai da hankali don gaskiya ne hanyar gombe zuwa biyu zuwa maiduguri shekara uku ne da lalace wanta? ba tafi shekara goma tana mace ba yan arewa su mulki ba wancan lokacin ya ba a yi ta ba gombe bado, ga damaturu yanzu ta lalace ba ta bi shekara goma da lalacewa ba ya ba a gyara ba yan arewa su mulki ba Gombe, Dukku, Yarazau, yanzu ta lalace, kana nawa ta kai da lalacewa, ‘yan arewa sun murke a wannan tsakanin ba, ita ba gyara ba. bombe bara, gadar bara ta yanke a dawo ‘yan Gombe sai sun bi ta Darazau su tafi Jos. Wannan ne aka fara? ‘Yan arewa sun murke ba ne, ita ba gyara ba. Dama-dama, ɗan ɗanyi gombe zuwa adamawa dama dama da wannan ne wani zai zo ya cuce ka ya yaudare ka da ƙarya kuna jami'a har yanzu hankalinku bai zo jikin kuwa in kana da ra'ayinka na siyasa za ka yi zaɓe a yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ko cutar da wani ɗan uwansa ba ba tare da cin mutuncin wani ba ku yi siyasa cikin siya kawai ta zaɓe ta ra'ayi wannan kowa an ba shi dama ai da dokar kasa take ai da democracy yake da yadda abubuwa amma lokaci yayi da ya kamata ku gane wauta ba namu bane mawaka sun sha faɗa kala-kala ku tashi ku warka 'yan arewa kusan bacci aikin kawai ne saboda haka irin waɗannan abubuwan za a zo a yanzu a rinka ce muku ai kaza to dama da 'yan arewa da ba su gina arewa ba, dama jira suke ran da suka zaɓi 'yan kudu su zo su gina musu arewa kuna yi jikin na kuma shana'anu ƙaumin ala Allah ta adilu ku ga tunani wa ya kashe arewa da ‘yan arewa aka kashe arewa daga matasa da talakawa a mai da hankali a yi abin da ya ce ka cuci makwabcinka ko ka cuci ɗan uwanka ko ka cuci ‘yan garinku ko ka cuci mutanenka a kan wasu ƙaryar masu ƙarya akwai shekarar baya da a Najeriya nan ‘yan arewa suka haɗa da 'yan arewa suke ta magana su musulmi za su zaɓa su kaza za a zaɓa 'yan siyasar arewa suka tsaya manyan jam'iyyun da an san yawanci su suke gudanar da mulki su suke cin zaɓe aka zaɓi mutum biyu dukansu 'yan kudu haka in za ka yi zaɓe dole ka sai ka zaɓi ɗayan kuma da 'yan arewa aka haɗa kai aka yi wannan da me da 'yan arewa kawai su sun zama wasu irin mutane ne kawai suke nan 'yan mantuwa da wuri ba sa abin da ya wuce na cutar da su da aka yi alhali manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar mana ba a cutar mumini a rani ɗaya sau biyu mutum ya sa hannunsa maciji ya sare shi kuma an jima ya sake dawa ya sake sanin su cikin wannan rani ba tare da ya tone maciji ba wani irin tunani muke da shi kawai mutane sai su zo su yanzu su ta tsara muku maganganu kawai cikin interest ɗinsu da suna cikin gwamnati ina suke da suna cikin gwamnati kuna ganin su kuma misali fom na jam'iyyu a ce maka fom ɗin takara kaza naira miliyan ɗari da kaza waɗanda suka taɓa mulki su ne suka yi wannan fom ɗin miliyan ɗari da kaza miliyan ɗari da kaza in aka kawo ta jami'ar gombe sai ka ganta ido da ido in aka ce ginin za a yi za ka gani in motoci za a saya za ka gani in gyara za a yi a kai ta asibitin najeriya ka gani wannan takara akwai wani dan takara a wata jam'iyya da kaji yana cewa kuɗin ya yi tsada a wannan ba ne matsala yan arewa ku zo kawai yanzu ne arewa a mai da hankali masu aiki wa arewan gaskiya sun kare firin rinjaye sun kare in akwai saura kalilan Ahmadu Bello Sardauna suka gina jami'ar Ahmadu Bello University su Ahmadu Bello Sardauna da suka gina Bank of the North na Najeriya su Ahmadu Bello Sardauna eh, abuna da suka gina abuna eh, eh, eh, cibiyar horar da sojoji a Kaduna arewacin Najeriya don me suka kai manya-manyan makamai gabashin Najeriya yankin kuma da ne da abin da suka karanta na tsaro da abubuwan da zai faru yanzu aka rinka tace su da miyagun yan arewa aka haɗa kai aka rusa nan gurare aka watsa su sannan sai a zo ana cewa talakawa ku yi siyasa cikin tsakaya ku yan arewa shi siyasa cikin tsafta wala ya jiri manna kuma shana alu qaumin ala Allah ta adilu kar wani ya wawancar da ku lokacin da yake cikin mulki ya rantse da Allah ya ce ko kuna so ko ba ku so abin da suke so shi za a yi abin da suke so shi za a zaba kuma ko kun ki ko kun so abin da suke so shi aka zaba yanzu kuma in ba ta so abin da ba ta so kuma su mai da ku sai su yi abin da suke so amma kar ku rinka cutar da 'yan uwanku ku rinka zagin 'yan uwanku don wannan hayaniyar da 'yan siyasan arewa suke yi ƙarya ne zamfara ne kawai najeriya kebbi ne kawai najeriya kwakwato ne kawai najeriya maiduguri ne kawai najeriya ne sa zubar da jini kenan kawai neja ne kawai gurin zubar da jini katsina ne kawai gurin zubar da jini babu ƙauyuka sai a katsina babu ƙauyuka sai kaduna babu ƙauyuka sai kebbi babu ƙauyuka sai sokoto waɗannan su ne ba su da gata su za a rinka ƙonawa a rinka kinda talakawansu sannan yanzu siyasa ta doso yan karewa za su suna muku ƙarya suna muku maganganu shekarun baya da arewa suke mulki ba a ƙona zamfara ne ba a ƙona ƙauyuka a zamfara ba a ƙona ƙauyuka a sokoto ba a fidda mutane a katsina a garuruwansu ba yanzu ne za a ce musu za a yi maganin wannan ya ku bayin Allah ɗan jami'a matasa da masu sana'o'i 'yan kasuwa matasa 'yan arewa musulmai ne da hankali kar ku lalata arewa da hannuwanku waɗanda suka lalata su jeton za su tsaya gaban Allah Makar a yi da ku kana karatunka ka ci gaba da karatunka kana addu'a kana sana'arka ka ci gaba da sana'arka kana addu'a ku nema wa ƙasa zaman lafiya ta hanyar addu'o'inku amma kar wasu yaudarar da ku mu kaza yanzu kaza saboda ba sa cikin gwamnati suna cikin gwamnati sun yi gwamnatin a duk wanda kaji yana surutu a yau a matsayin wai an cutar da arewa duba ka gani shekara nawa ba su ne a cikin gwamnati ba to su kome suka yi na gina arewa bank of the north ba a rusa shi ba aka rusa shi kano ba a rusa da ba kamfanoni sama da ɗari hudu aka rusa tsakanin kano da kaduna yanzu ne aka rusa su yanzu ne za a yi karya wala shana alu kaumin ala Allah alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa kar wani ya wawanta da ko da siyasa su kawai yanzu yana so ku yi ta ihu kuna kashe juna a ce kaza a ce kaza wai yanzu ne za su yi abun nan ba ku kasance cikin mulki ba me kuka yi wa arewa waɗannan hanyoyin iya misalai kawai iya hanyar gombe tsakanin gombe da fita arewacinta da yammacinta da gabacinta shekaru nawa wayannan hanyoyin suna lalace yanzu ne za a ce ba a gina su ba ba me yasa ba a gina su ba arewa ta ina abubuwa sun lalace ana shiga gidajen mutane a yi fyaɗe da ‘ya'yansu da matansu a ƙona gari a kidda matasa a yanka su yanka rago a yanka dattijai a yanka mahaddata alƙur'ani duka waɗannan shekarun yanzu aka fara ne Ba duk yi a ko'ina sai a arewaci north west north east kenan kullum in kana neman mayanka kwata samu wa'innan da guda biyu kuma yanzu aka fara shekara nawa ana haka ina mulkin da arewa suka yi shekara nawa suna mulki sai yanzu da ba a cikin mulkin ne yanzu ne za a ce za a yi kaza kuma sai a wawancan da kanku duk wanda zai faɗa ya faɗa amma ku zama masu tunani masu hankali wala ya na shana alu ƙaunin ala Allah ta ta'dilu ku tsaya tsayin daka akan gaskiya amma ƙasa tana buƙatar addu'a ƙasa tana bukatan addu'a ku yi ko ina muke mu kiyaye amana amma a daina yaudaran ku da ƙarya ku ba wawaye bane ina da hankali alqur'ani mu al'umman alqur'ani kawai mu rike alqur'ani mu rike gaskiya mu yi imani mu ƙara imani mu tsaya tsayin daka wajen addu'a da faɗin gaskiya da tsayawa akan gaskiya amma wani abubuwa na ƙarerai da za a zo mutane su handle kuɗi kawai iya abin da su iya kenan wanda duk ya samu dama ya handami kuɗaɗe ya abun nan kawai shikenan an zo a yaudari yan arewa shikenan a yi magana a ce wai arewa an kashe arewa yanzu arewa dole mulki ya dawo arewa mulki sau nawa yana zama a arewa da ya kai waɗanda suka yi tun asalin lokacin imperialism da colonialism aka raba arewa aka raba Najeriya into regions an raba Najeriya into regions ne saboda ne a samu dama divide and rule divide and rule haka aka raba Najeriya into region to da haka akwai western region akwai eastern region south south south akwai northern region amma su sardauna su abubakar ta bawa balewa rahmatullahi alaihim ba su haɗi kansu ba sai suka zaɓi addininsu da al'ummarsu da ɗabi'unsu da ka ko ƙasar turai suka je suna cikin al'adarsu sau nawa wala abubakar ta bawa balewa rahimahullah ya shiga amerika dukkan shugabannin amerika suke tsayawa suna jinjina wa najeriya suna jinjina masa da garensa da rawaninsa da hularsa ya taɓa sa da ya je amerika ba turanci kuma ko ɗan amerika sai ya saurari sai ya ji daɗin turanci ba mu yau ba haka ba ne suka dawo suka kula da ƙasa ba abun da ya dame su mutum ya rike minista ya dawo minista petroleum ya dawo amma ko ba da ba shi biya nasa suka suka rike Najeriya da amana abin da aka rasa a yanzu abin da yi karanci a yanzu to da kai zamanto suna da izza magana kawai idan suka yi an ce sardauna ya taɓa buga wani waya wani mai mulki eh, a cikin ƙasar nan wani daga cikin ministoci ko menene yana buga wata ɗaga wayan da ya ji muryarsa kai da ya kawo shi fa yana cin wani guri waya ne saboda izza da buwaya da suke irin wanda Allah ya ba saboda sun tsaya akan daidai yadda ya gurgudo na hasibuhum wala zaki ala lahi ahada amma yau kai aka mai da abu kawai kowa ya zo abun nan waɗanda suka tsar kin ka ji waje yana wani shewa yanzu shine kaza a su za kaza yanda Najeriya take mafi yawan yan takara mafi yawan yan mafi yawan yan siyasa na farko intanet shine kansu da iyalansu na biyu kansu da iyalansu na uku kansu da iyalansu na hudu kansu da iyalansu na biyar kansu da iyalansu in an je na bakwai ne wanda fi kowa kokari yake kawo al'umma sai an je mataki kusan na bakwai wanda ya fi kowa kokari yake kawo al'umma muka gwada ka gani ka auna kowa in ya taɓa rike mukami ka gani ya aka yi kusan wani haka suka yi su a waka tawawalewa haka suka kai har su zik da ka kuma ya murai kenan haka yi ka kuma su awolo haka su kai kuma wani ya rubuta su ai maganar Najeriya da adadin sauransu wani kuna jami'a ku ringa karanta abubuwa mana ku ga tarihin Najeriya history of Nigeria ku karanta Najeriya mana kuga Najeriya eh, ku ga Najeriya ko history of education abubuwa da yawa suna da bukatan ɗaliban jami'a ku yi nazari kar a wawantar da ku sun wuce nan da ikon Allah matasa 'yan kasuwa ku tsaya tsayin daka ku zama masu hankali masu sana'o'i matasa musulmai ku zama masu hankali wawa da hayaniya ba na ku ne ku riƙe sana'o'in ku nemi agajin Allah Allah samu dace amma wannan siyasar ya kamata ku mai da ita mai tsafta duk wani wanda zai wani hayaniya wai yanzu ne ma muku yanci duba shi ku gani da ka taɓa riƙe mukamin ya ina yancin yake mun ma inda kake wani irin barna ne ba a yi ba mai kace a wancan lokaci ko ina abubuwan su za ku duba Allah subhanahu wataala ya samu dace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kar ku ka yi wa kanku adalci kar ku rusu garinku kar ku rusu mutuncin ƴan uwanku kar ku zagi ƴan uwanku wajen siyasar wayansu mutane da za su shiga mulki su manta da ku mataki kusan na bakwai mai kokarin cikin su zai kawo kowa yau da Allah ya kare sai ƴan kalilan Allah ya samu dace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد anna محمدا عبده هو العدل يا عباد الله وحفظ الأمانة يقول تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى انظروا أيها الشباب يا شباب المسلمين ويا شباب شمال نيجيريا اتقوا الله في أنفسكم ولا تظلموا أنفسكم اعلموا أن كثيرا من السياسيين في شمال نيجيريا يخوضون في أمورهم إنما هو لأنفسهم وأهليهم لستم أنتم في قلوبهم لستم أنتم في قلوبهم أكثره كم منهم مر بالمناسك وما الذي فعل لما كان في المنسك والآن والآن ألم يئن الأوان يا شباب الإسلام ألم يئن الأوان يا رعاكم الله أما تفكرون أما تتذكرون يا طلاب الجامعة ويا أيها الشباب من التجار وغيرهم اتقوا الله في أنفسكم ولا تظلموا أنفسكم بسياسات هؤلاء السياسيين اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في إخوانكم اتقوا الله في معاملاتكم فيما بينكم واعلموا أن الشمال شمال نيجيريا بحاجة إليكم بحاجة إلى جهودكم اتقوا الله في ذلك أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da fattakullaha ibadallah wa ilamu ibadallah wa khasatan ayyuhal shabab wa khasatan qullabal jami'at wa khasatan qullabal jami'ati gombe gsu fattakullaha hazari hazari min an tazlimu ikhwanakum bi ajli haula'i siyasiyin hazari hazari fatakifuna amama allah wa sayuhasibukum an dhalik hazari hazari an tahdimu buyutakum bi haula'i siyasiyin الذين يتكلمون الآن إذا لم يكونوا في الملك إنما يتكلمون إذا فات عنهم المناسب يتكلمون ويقولون إنهم يحبون شمال إنهم يحبون شمال نيجيريا إذا فات عنهم المناسب لكن لما يكونوا في المنصب ولما يكونوا في الملك لا تسمع مثل هذا منهم إنما يتكلمون ويسترخون إذا فات idza fata anhumul manasib an nattaqillaha fi dhalik wa khasatan ayyuha shabab ittaqullaha fi siyasatikum ittaqullaha fi umuriku. hazari hazari min al-zulm hazari hazari min tahriq al-buyut hazari hazari min qatl al-abriya hazari hazari ibadallah min hadm al-buyut wa hadm al-amakin wa ghayri dhalik ittaqullah alamu. أنكم أنتم أنعم الله عليكم بقوة الشبابية وأنعم الله عليكم بالذكاء وأنعم الله عليكم بالجامعة هنا جامعة جامعة في, في وسط البلد تعالوا إلى الجامعة وتعلموا منها اعلموا عباد الله أن أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم كثرة صلاتكم وسلامكم على من بعثه الله رحمة للعالمين لأن الله أمركم بذلك فقال جل من قائل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 اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو مكر أو شر أو أذية اللهم أشكله بنفسه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم هدي شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم العمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم زد لنا يا رب العالمين في هذه في هذه الجامعة Barakatar min indika ya rabbal alamin wa anzil alaina barakatan min indika fi buyutina wa fi baladina gombe allahumma hafiz baladana gombe min kulli su'in wa min kulli sharrin wa min kulli makruh allahumma irfa anna al waba wal ghala wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wa ma zahara minha wa ma batan am baladina nigeria wa sa'ir bilad muslimin اللهم احفظ بلاد الحرمين مكة والمدينة إنك على كل شيء قدير وقم بأيدي ولاة أمورهم لكل خير يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاة